aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad yan uwa masu kallon wannan tasha mai albarka a duk inda kuke da masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara gode wa allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon ganin wannan rana domin ci gaba da darasi da muka faro a kan ayyuka na zuciya idan da ba manta ba a wancan wato darasi namu da ya gabata mun tsaya ne inda muke bayani a kan wato rabe-raben zuciya cewa akwai zuciya ta ƙware kubutacciya ce allah ya tsare wadda muka ce irinta ce annabawan allah da bayan allah na kwarai suka siffantu da ita kuma irinta ce wato sai mai ita ne ake sa rai zai shiga aljanna a ranar gobe kiyama sannan kuma mun yi bayani akan zuciyar da ya kasance mara lafiya ce wadda yake tana da matsaloli imma na munafunci ko na shubuha ko na sha'awa haka da sauransu wanda muka ce lalle lalle ya zama wajibi ga mai irin wannan zuciya ya bi hanya da ya kamata domin samun zuciya ta kwarai salimiya wadda allah maɗaukin sarki yake so kuma mun yi misali ne akan wasu mutane da ake danganta su ko suke danganta kansu ga musulunci waɗanda yake sun bi son zuciyarsu gurin wato karkatacciyar fahimta sakamakon karkatacciyar zuciya sai kasance sun ɓata inda muka yi misali da ma'abota bidi'a kuma muka yi misali da ma'abota tawili ga siffofin Allah maɗaukin sarki da Allah ya tabbatar wa kanshi manzo kuma sallah sun tabbatarwa da Allah maɗaukin sarki a hadisai ingantattu kuma muka yi misali da rafidawa waɗanda su suka samu karkata ta zuci suke bin son zuciyarsu gurin fassara aya yadda suke so ba irin yadda Allah maɗaukin sarki ke so ba ba irin yadda manzo da sauran magabata na ƙwarai suka yi fassara ba ma'ana za su bi abin da yake rikitaccen abu ne wanda yake babu hujja a cikin abin da suke nema inda za su koma ga ayoyi waɗanda suka yi bayani daki-daki a fili to da sun samu waraka amma sai suka bar haka suka bi son zuciyarsu muna fatan allah ya tsare mu akan haka ne muka tsaya a wancan darasi da ya gabata to allah maɗaukakin sarki da ya saukar mana da wannan aya wadda muka faɗi ta suratu ali imran ma'ana fa'amman lazina fi qulubihim zaigun dinnan ma'ana waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu to sai su dinga bin wasu abubuwa waɗanda yake suna da rikici ma'ana su yi ƙoƙarin tawili ko su yi ƙoƙarin wato lankwasar da waɗannan nasoshi ya kasance ya dace da son zuciyarsu bayan da allah ya bamu labarin irin waɗannan kuma ya nuna mana cewa lallai aikin da suke kai aiki ne wanda yake abin zargi ba abu bane da ake fata ake son shi abin da ake so mutum ya yi shi ne ya yi imani da ayoyi da suka fito da bayani daki-daki akan wannan matsala da ake nema ba a je a yi ta nema waɗansu abubuwa wanda yake suna nesa da wannan abin da suke so su tabbatar ba sai allah ya yi mana ishara ya ba mu wata irin koyarwa wadda yake ya kamata mu riƙe ta a ko da yaushe ma'ana wata addu'a mai daraja kenan allah maɗaukin sarki yake cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ma'ana irin wannan wato kalmomi na addu'a su ne kalmomin da ya kamata mu dinga faɗi kenan ma'ana bayan allah na kwarai waɗanda suka yi imani da abin da allah ya saukar ɓangarori daban-daban na littafi na ummul kitab da kuma mutashabihat waɗanda suka yi imani to abin da suke yi shine na farko za su komar da ilimin mutashabiha zuwa ga ayoyi waɗanda yake take yanke sun fito da bayanin abin da ake nema saboda haka can za su koma ba wai su makale a wurin da yake da rikici ba su bar waɗannan da yake sun yi bayani filla filla abu na farko kenan da wato bawan Allah na ƙwarai ya kamata ya yi kenan sai abu na biyu kuma mutum ya dage da addu'a domin duk da kai kana buƙatar addu'a Allah ya ƙara tabbatar da kai ita ce ma'anar wannan wato addu'a da Allah maɗaukakin sarki ya koyar da mu kuma ya ce bayan Allah na ƙwarai su irin wannan addu'a suke Allah ya sa mu dace فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة a تأويله وما alamu تأويله إلا illallah. babu wanda ya san wannan fassarorin da tawilin in ba Allah maɗaukakin sarki ba kaga abin da ya shafi fassarar ayoyin alkur'ani yadda suke Allah maɗaukin sarki ya yi bayani ko manzon shi ya yi bayani abubuwan kuma da yake bangaren tawili ne wanda yake malamai suke cewa shi dama ba shi ake nufi ba shi dama Allah maɗaukin sarki shine ya san wannan abubuwan da za su faru na gaibi da abubuwa na tashin kiyama da hakikanin wato waɗansu abubuwa da Allah ya ɓoye to dama ba a ce ka nema ba kuma a nan gurin galibi ba a cika samun rikici ba inda ake samun rikici kamar yadda muka faɗi shine gurare na ibada gurare misali na siffofin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya yi bayanin su daki daki ya faɗe su sai kasance mutum ya bi son zuciyar shi to wannan abin zargi ne kuma ba a so ga musulmi ya siffantu da irin wannan siffa fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا bihi kullum min indi rabbina saboda haka wato waɗanda allah maɗaukakin sarki ya sa suka kafu a ilimi ma'ana suka sha ruwan ilimi suka ƙoshi allah maɗaukakin sarki yake cewa irin waɗannan suna da imani ne kawai saboda imani dama da ilimi na kwarai yakan sa ka bi allah ne suke faɗin cewa mun yi imani da dukkan waɗannan abubuwa da allah ya saukar duk daga gurin Allah suke yadda za mu karbi waɗannan wato ayon da sun yi bayani daki-daki a fili gashi nan da kuma waɗanda ƙila akwai wani abu da ya ɗan ɓuya to mun karɓe su za mu mayar da ma'anarsu zuwa ga abin da yake na zahiri da Allah ya faɗi a wata aya ko manzo sallallahu alaihi ya faɗi wannan ita ce siffa ta bayan Allah na kwarai sannan duk da haka kuma suna faɗin cewa Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu wannan addu'a kamar yadda muka faɗi addu'a ce mai matukar muhimmanci mu dinga yawaita faɗin ta a ko da yaushe ko da kana kan shari'a to kada ka yi ƙasa a gwiwa ka yawaita wannan addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ka dinga roƙon Allah ya ƙara tabbatar da kai ya ƙara tabbatar da zuciyarka domin zukata kamar yadda muka sani kamar yadda muka yi bayani a baya suna da matukar saurin canzawa to ka dinga addu'ar Allah ya tabbatar da zuciyarka ka rayu akan tabbaci ka mutu akan haka kada ya kasance ka canza daga baya ayar tana ɗauke da bayanai daban-daban to amma da yake darasin da mu muke yi akwai abin da muke kokarin isa zuwa gare shi wannan shine yasa bangaren warasikhuna fil ilmin nan da malamai suka yi bayani daban-daban akan wannan matsayin wawun din nan shin ta hal ce wannan wawon din tana magana akan hali ne koko tana magana ne akan goyo adafi kenan ba za mu yi nuni zuwa gare shi ba ko mu tsawaita bayani saboda lokacin takaitacce ne kuma akwai abubuwa da dama da muke so mu kai zuwa gare su ga waɗanda suke neman ƙarin bayani akan wannan matsala ɗin da kuma rabe-rabe na tawili da bayanai da malamai suka yi akan in ana nufin tawili fassara ne ko kuma ba fassaran alkur'ani ba kan wasu abubuwa da za su faru na gaibi haka da sauransu to sai ya koma cikin littafan tafsiri zai samu bayani daki-daki a kan wannan muna fatan allah ya samu dace wannan abin da ya shafi zuciya wato mara lafiya kenan sai zuciya wadda yake matacciya ko da kafin in shiga cikin zuciya matacciya zuciya mara lafiya duk abin da aka ce bai da lafiya in dai har misali ya tashi dan allah ya nema magani to ana sa rai zai iya zama wato abu mai lafiya kenan kenan waɗannan mutane ba wai an ba tsammani daga gare su ba ne ko idan ka ji kana da irin wannan zuciya misali ta ganin cewa misali kana karkatar da ayoyin allah akan ba ba karkatar da su daga abin da ake nufi da su zuwa ga wani abu ko ko ka siffantu da waɗansu alamomi na munafunci misali na aikace misali karya da cin amana da sauran abubuwa haka to mutum yana iya yin ƙoƙari ya yi muraƙaba ya yi mujahada ma'ana ya dage tukuru domin ganin cewa ya samu zuciya ta ƙwarai ya tuba zuwa ga Allah sai iya koma cikin salimiya haka mutum yana iya tuba daga bidiyo'i daga waɗansu hanya da ya bi misali na rafidanci yana iya bari ma'ana zuciyar shi sai ta zama miƙaƙƙiya kenan ya koma ga hanyar Allah to abu na uku shine wato zuciya matacciya wadda yake an ɗeba tsammani daga gare ta allah ya tsare mu daga irin wannan zuciya malamai suke cewa lallai idan cututtuka suka yi ma zuciya yawa misali cututtuka na shubuha da sha'awa son saɓan allah da bin rikitattun abubuwan haka da sauransu da munafunci ya kasance kuma mutum bai yi ƙiyamun laili ya tashi tsaye ba yadda zai magance wa kanshi wannan abu to wannan zuciya za ta iya kai shi ga mutuwar zuciya ma'ana zuciyar tashi ma gaba ke ɗaya ta ƙeƙashe allah ya tsare mu saboda haka irin wannan zuciya kasashiya ita ce zuciya ta yahudawa da kafirai da kuma wanda ya yi sakaci har zuciyar shi ta kai irin wannan mataki domin ana iya samu a cikin musulmi allah ya kiyaye mu allah ɗaukakin sarki yana ba mu labari akan wato yahudawa a cikin suratu albakara yake cewa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ma'ana duk abubuwan da aka ba su na ayoyi da umarni da Allah madaukakin sarki ya ba su kuyi kaza kar kuyi kaza da alƙawura daban-daban da aka ɗauka akan annabawa cewa su yi imani da annabawan Allah daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su bi shi da umarni da aka dinga basu wanda a cikin suratu albakara akan umarni da aka basu ne na yanka wannan wato saniya amma suka dinga bin abubuwa haka daban-daban da taurin kai da sauransu allah ɗaukakin sarki yake cewa sai ya sanya zuciyarsu ta zama wata irin ƙeƙasashiya ta ƙeƙashe ta yadda wani alkhairi ba zai iya shiga ciki ba ko ya fito daga ciki ma gabaki ɗaya allah ya tsare mu saboda haka duk wanda ya kai wannan mataki to lallai lallai wannan babban abun tsoro ne kuma abun firgici ne allah ya kiyaye mu allah ya kare mu daga siffantuwa da siffa irin ta yahudawa waɗanda allah maɗaukin sarki ya bamu labarin su anan sannan a wata aya maɗaukakin sarki har ila yau yana bamu labari dai akan waɗannan yahudawa yake cewa waje alna ƙulubahum ƙasiya allah maɗaukakin sarki ya sanya zuciyarsu ta zama ƙeƙasasshiya matacciya kawai ba don komi ba gabaki ɗaya saboda kafircinsu da ɓarnansu da ta'addancinsu kashe annabawa cin riba caca da dukkan wani aiki na masha a wanda alamadaukin sarki bai so shine suke saboda haka allah ya sanya zuciyarsu ta zama ke ƙasashiya allah yake ba mu labari yake cewa allah ya aika wato wato annaba da manzanni cikin al'ummomi da suka gabata allah ya kama su ma'ana da azaba ta cututtuka a jikinsu da azaba na talauci da sauransu ba don komi ba saboda su dawo kan hanyar Allah amma suka ƙi da suka ƙi haka Allah madaukin sarki yake cewa falawla id ja'ahum ba'suna tabarra'u da a ce misali lokacin da azaba ta zo zuwa gare su sun yi kankan da kai zuwa ga Allah sun tuba irin jarabawa nan da aka dinga yi to da haka ya zama musu alkhairi sai dai menene zukatansu suka ƙeƙashe allah ya saukar da wannan aya ake ba manzo sallah sallam haƙuri akan irin ayyuka da mutanen shi mushrikai suke yi su ma ɗin kamar mutane ne da suka zama irin waɗancan da suka gabata sun yi ƙoƙarin yin aiki irin nasu su ma ɗin sun samu wata irin ƙeƙashashiyar zuciya kenan muna fatan allah ya tsare mu wannan yana ƙara nuna mana wato hatsari da kuma illa na ƙeƙashewar zuciya shi kuma a cikin suratu alhadid allah sarki yake ƙara kira gare mu yake jawo hankalinmu yake cewa alam ya'ni lillazina amanu an a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kallazina kafaru min qabl wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah madaukakin sarki ke cewa ashe lokaci bai yi ba da muminai zai kasance zukatan sun samu imani sun samu nutsuwa sun yi taushi don tsoron Allah kada su zama kamar waɗanda suka gabace su daga cikin waɗanda aka bai wa littafi kaga kenan waɗanda aka bai wa littafi sun riga sun samu ƙeƙashewar zuciya kuma lallai babban abin tsoro ne kuma babban abin takaici ne mutum musulmi ya yi ƙoƙarin koyi da su domin koyi da su zai iya kai shi zuwa ga irin yadda suke da kuma irin halin da suka tsinci kansu na ƙeƙashewar zuciya kenan muna fatan mu yi ƙoƙari mu yi aiki da ayoyin allah maɗaukakin sarki mu inganta zukatanmu da ayyuka na kwarai ayyuka na zuciya waɗanda allah maɗaukakin sarki yake so domin mu tabbatar cewa mun kubuta daga siffantuwa da irin waɗancan arna waɗancan kafirai ma'abuta littafi a imam al-ushairi wani malamin tafsiri wanda yana da littafi mai suna wato lata'iful isharat da yake bayani karkashin ayan nan ta cikin suratul ma'ida waje alna qulubahum qasiya din nan Allah ya sanya zukatan yahudawa ta zama al alkushairi yake cewa qaswatul qalb awwaluha faqdu safwa wato mataki na farko na kekashewar zuciya shine mutum ya rasa abubuwa na kwarai kyawawan abubuwa wanda ya kamata mutum ya siffantu da su hakanan kurin sai ya ji kawai bai so ya rasa su wannan mataki na farko kenan daga nan fa ya ce sun stila'u shahawa sannan kuma sai a samu hauhawan sha'awa kaga duk lokacin da ka ƙi yin abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ka yi to dama an ce wato duk wanda ya ƙi sharan masallaci zai yi ta kasuwa to ba za a bar zuciya ta ka haka kurin ba nan take kawai sai shaɗan ya zo maka da sha'awa da son saɓa wa Allah ka ji kawai yana hauhawa a cikin zuciyarka dama ambatan Allah babu shi ambaton allah yana fita shi kenan zai zama kamar jiki ne yadda muka sani yana da immune system ma'ana akwai tsari na defense da jiki yake da shi duk lokacin da ya kasance an ci karfin wannan wato system din na kariya ga jiki to duk wata cuta idan ta zo haka kurin za ta zo ta gama da mutum har ma ta kashe shi to zuciya in ya kasance ta rasa ayyuka na kware ba ta son su to dama irin waɗannan ayyuka su ne wato defense system tsarin kariya ga jikin mutum da zarar an rasa su wato zuciyar nan sai ya kasance ta yi ta san abubuwa na sha'awa kuma su ta fada ciki kuma suna wato mutum yana aikata su to da zarar mutum zuciyar shi ta zama a buɗe babu ayyuka na ƙwarai alƙushari yake cewa fumma jaryanul hafwa daga nan sai a samu wato gudanuwar kurakurai fumma jaryanul hafwa daga nan kawai sai ka ga mutum kai tsaye duk abin da zai ta yi kawai shine na barna da saban Allah baya damuwa saboda dama can zuciyar ta rasa ayyuka na kwarai sannan kuma sha'awa ta hauhawa shikenan kawai sai ya bi abin da zuciyar take cewa yayi ya ta aikata laifuka to da an samu wannan mataki thumma istihkamu alqaswa daga nan kuma sai kasance kawai abin da ke jagoranci na wannan zuciya shine kekashewa ne da za ta yi wannan kekashewar da ta yi shine zai dinga ba ta umarnin cewa ta yi kaza kada ta yi kaza ma'ana ta yi munanan ayyuka kada ta yi kyawawa to daga ƙarshe yake cewa fa in yattafiq iqla'un min hadhihi al-jumla fa huwa tamamul qaswa yake cewa yayin da aka kai mataki na wannan kekashewar mutum yana wato ayyuka yadda yake so based on umarnin da zuciyar shi take bashi to shi kenan daga ƙarshe kawai inda mutum bai yi ƙoƙari ya tuba ba ya bar waɗannan abubuwan ya koma zuciya ta ƙwarai misali to kai tsaye kawai shi kenan sai a samu ƙeƙashewa ya zama cikakken ƙeƙashewa dacin yana mataki na farko ne amma kasantuwar bai cira ta daga waɗannan ayyuka na laifi ba to shi kenan sai zuciyar ya kasance ta mutu ta ƙeƙashe ga baki ɗaya allah ya sa mu gama lafiya wannan magana yana nan a cikin littafin wato alƙushari wanda ake kira lata'iful isharat wanda yake littafi ne na tafsirin alƙur'ani mai girma a sannan har ila yau wato matakai-matakai wanda malamai suka yi bayani akan samu ɗaya bayan ɗaya kafin zuciya ta gama ƙeƙashewa to akan samu wasu matakai gurin guda wato takwas ne na tara din shine kekashewar zuciya shine final wanda yake shine mataki na karshe wanda zuciya ta gama kekashewa kuma ta mutu wanda yake kuma waɗannan matakai daban-daban ayoyin alkur'ani sun zo da su daki-daki kuma an yi bayaninsu daga ciki na farko akwai abin da ake cewa arran ko kuma arrain ma'ana inda allah maɗaukin sarki yake cewa kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ma'ana shine abin da ake cewa arrainu ko kuma arran wannan shine mataki na farko na alamu na cewa zuciya ta fara ɗaukan hanya gargara hanya na ƙeƙashewa da kuma mutuwa mataki na biyu shine al-iknan shi ma'ayin alkur'ani sun ambace shi wanda yake za mu zo mu bayanin su ɗaya bayan ɗaya sai mataki na uku shine at-taglif shi ma'aya alkur'ani ta faɗi wannan mataki sai kuma al-iqfal sai kuma ashad sai kuma al-qabu sai al-khatmu sai al-ighfal sannan sai al-qaswa wanda shine dama mataki na ƙarshe kuma yadda waɗannan abubuwa suke shine abu na farko ar-ranu shi bai kai muni da illa na al ba al-ikinan bai kai at-taglif ba shi kuma al-ighfal ya fi taglif wato ƙarfi har zuwa ƙarshe idan muka ɗau mataki na farko na ƙeƙashewar zuciya ko mu ce mafarin ƙeƙashewa da mutuwar zuciya wanda yake shine ar-ran abin da ake nufi da wannan shine wato mataki na farko ne wannan da ke nuna cewa zuciyar mutum ta fita daga cikin tsarin da allah maɗaukakin sarki yake so ta kasance to amma abin da ke faruwa shine ɗan karkace wanda mutum ya yi ƙila na saɓan allah ne shi ko saɓan allah maɗaukakin sarki wato abin da ake so dama wato mutum ya yi kokari ya tuba kuma ya san cewa ya yi laifi kafin tafiya ta yi tafiya ya yi kokari ya koma ga Allah tun da dama dukkan dan adam yana kuskure to amma mafi alkhairi shine wanda yake tuba to kaga da zaran mutum ya tuba kenan wannan rami din da aka samu zai iya kasancewa ya bushe ma'ana tsatsan nan za ta bushe kenan to kenan da mutum zai tuba shi kenan an gama dan manzo sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin hadisul qudsi yake a cikin hadisul qudsi yake cewa law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum wa jaa biqaumin akharina yudhhibuna yastaghfiruna Allah yaghfiru Allah lahum ma'ana da a ce misali ba ma aikata laifuka da Allah madaukakin sarki ya halakar da mu ya tafi da mu ga baki daya ya kawo waɗansu mutane da za su dinga yin laifi kuma ya gafarta musu wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi a cikin sahihin shi abin da ake nufi a nan wani mai karamin fahimta yana iya cewa kamar an ba da dama ne a je a yi ta aikata laifuka da sabon allah a'a ba abin da wannan hadisi yake faɗi ba kenan abin da yake faɗi shine allah maɗaukakin sarki a cikin wato ƙudurar shi da kuma abubuwan da ya ƙaddara da mashi'ar shi kauniya wato abubuwan da allah ya halitta tun fir azal shine cewa ya halicce mu kuma ya yi alkawarin cewa zai dinga mana gafara ya halicci cewa zai yi gafara idan mun yi laifi amma ga wanda ya tuba to saboda haka wannan kamar sunna ce ta Allah maɗaukakin sarki cewa bayan shi za su yi mai laifi idan suka yi laifin nan kuma idan suka tuba zai gafarta musu kenan wani tsari ba zai iya zuwa ba ya kasance ba a yi laifi ga baki ɗaya ba wannan ba tsarin da Allah ya ba kenan za a yi laifi kuma zai gafarta so kaga a takaice malamai suke cewa daga cikin hikima na wannan hadisi shine a duk lokacin da ka ji cewa kai mai laifi ne mai rauni ne to ana sa rai ka fi ƙara kusantar Allah kuma ka fi ƙara tsantseni duk lokacin da ya kasance kana gani ko yaushe cikin ibada kake to ana jin tsoro kila shedan ya rabo ya dinga sanya maka jiji da kai cewa kai mai yawan ibada ne wannan kuma sai iya halakar da kai sannan hikima na biyu ga wannan hadisin shine Allah zai yi gafara dama shi ghafurur rahim ne mai yawan gafara kaga in aka yi laifi aka tuba kenan zai karba so kaga abin da wannan wato hadisi yake nufi kenan cewa Allah ya yi alkawarin duk wanda ya yi laifi ya tuba to zai yafe mushi so babban abin da ake so yayin da mutum ya yi laifi to ya tuba kenan saboda haka shi mumini a duk lokacin da ya wannan laifi to kamar an samu wannan tsatsar kenan a cikin zuciyar shi a wannan mataki na farko shine manzo sallallahu a cikin wani hadisi yake cewa innal mu'mina idza adnaba kanat nuktatan a fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu wa qalbuhu dhalika arran alladhi qala Allahu azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato lallai mumini a duk lokacin da yayi laifi yayi zunubi to za a samu wani ɗugu baki a cikin zuciya shi shine abin da ake kira arran ko arrain mataki na farko kenan na wato cututtuka na zuciya wanda yake in ba a ɗau mataki ba za a samu matsala manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu wannan ɗigon baki a cikin zuciya shi to amma da zarar ya tuba zuwa ga Allah ya cira ta ga wannan laifin da ya yi kuma ya istighfari kenan sai Allah ya tsarkake zuciyar shi ma'ana a gusar da wannan digon baki da ake a zuciyar shi kuma a haskaka ma ya kasance ya yi tsafta sosai saboda tuba da ya yi kenan in kuma mutum ya ki tuba ya ƙin istighfari ya ƙara wannan laifi to shikenan duk lokacin da ya kara wani laifi sai ya kara samun wani ɗugo ya kara zuwa haka in ya ta yi ta yi har ya kasance wannan baƙin ya je ya yawa a cikin wato zuciyar shi wannan shine babban abun tsoro kuma abin da allah maɗaukakin sarki yake nufi da cewa kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksubun ma'ana kafirai ai laifukan da suke aikatawa sun riga sun yi tasiri har wato baki da aka dinga digawa a cikin zuciyarsu yaron jaya zuciyar ya kasance gaba ɗaya ta rufe ba za su iya komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki ba allah kiyaye mu saboda haka wannan shine mataki na farko na cututtuka da ke kaiwa ga mutuwar zuciya arrani kenan ko kuma arrain shi kuma wannan hadisi wato imamu ahmad da annasa'i eh, da ibnu maja sun rawaice shi kuma imamul albani a cikin sahihul jami a sahir yake cewa hadisi ne mai kyau hadisi ne Hassan. sannan hassan albasri karkashin wannan ayar yake fassarawa da cewa abin da ake nufi da wannan arran din a cikin wannan sura ta suratul mutaffifin yake cewa wato shine zunubi ya kasance ya auku ya ƙara aukuwa ya kasance mutum bai tuba daga gare shi ba har ya kasance ya rinjayi ma zuciyar kuma ya makantar da ita allah ya kiyaye mu mataki na farko kenan sai abu na biyu da muka ambata wanda yake hanya ne mataki mataki ne da ke kaiwa ga mutuwar zuciya shine al'ikinan kenan al'ikinan din nan ya fi arran muni shi kuma al'ikinan me ake nufi da shi ma'ana abin da ake nufi yayin da mutum ya yi laifi sannan ya manta istighfari ya ƙi neman gafarin allah maɗaukakin sarki ya mai da cewa allah ba komai ba ne har ya kasance kawai ya ci gaba da abubuwan da yake bai koma zuwa ga allah ba ya dinga yin wannan laifuka yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi haka ya mai da abin kamar wata al'ada to wannan ɗugo da muka ambata a baya zai ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa a cikin zuciyar shi idan ya taru din nan shikenan sai ya kai mataki na biyu shine matakin al'ikina wanda muka ambata yanzu shi kuma abin da ake nufi da al'ikina shine wato zuciya ya kasance ta zama kamar wani abu da alkhairi bai kaiwa zuwa gare ta allah kiyaye mu saboda haka yayin da mutum ya kai wannan mataki to lallai abin abin tsoro ne shine allah maɗaukin sarki yake bamu labarin masu irin wannan zuciya yake cewa wa minhum man yastami'u ilayka wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim qara Allah madaukakin sarki yake cewa daga cikin kafirai mushrikai akwai waɗanda yake suna sauraron manzo sallallahu alaihi amma ba sauraro na fahimta da aiki da abun da suke ji ba ba dan komi ba saboda sakamakon su da suka gabata wato Allah ya sanya wani irin wato rufi a cikin zukatansu ta yadda wani alkhairi ba zai iya shiga ba sannan an sanya wasu wato hukumai a cikin kunnuwansu a wata aya yake cewa waja'alna ala a kinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa idza dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura shi ma dai har ila yau wannan aya tana nufin cewa wanda ya siffantu da irin wannan zuciya da yake ta rufe wato baki na zunubi wanda ke ɗiga ya cika a ciki to ba ma za ta dinga fahimta ba ko da ana karanta ayoyin alkur'ani ana wa'azi mutum kawai za ka ga kawai guduwa yake yana jan jikin shi bai son haka allah ya kiyaye mu sannan daga cikin ayoyi wato akwai inda allah sarki yake cewa wa kawo kulubuna fi mata da una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min wa bainika hijabun fa'mal na amilun saboda haka har ila yau dai kafirai ne mushrikai ana karanta musu ayoyin alkur'ani manzo sallallahu alaihi na musu wa'azi sai suke cewa a'a ai mu wannan karatu da kake da abin da kake umartan mu zuwa gare shi ai mu a cikin zukatan akwai wani rufi kawai wanda yake suna faɗin haka kuma haka ɗin abin yake saboda laifi da kuma girman abubuwan da suka yi na sabo ya kasance kawai su suna ma alfahari da hakan ne kuma allah ya hukunta su da cewa ba sa iya fahimtar abin da ake cewa wannan mataki na biyu kenan daga cikin hanyoyi wanda idan an bi zuciya za ta samu matsala ta kai ga mutuwa muna fatan allah ya tsare mu to kuma yan uwa sakamakon wato karatuwa da kuma gabatuwa da lokaci da aka ɗauka wannan shiri yi ina ganin cewa anan za mu dakata sai allah ya kai mu lokaci na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wannan lokaci ina mana fatan alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda kyautatu aikin zuciya wada'inda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗai inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗai